bari ina zuwa akwai abin da nake nema shimfirar da zan yi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan rana ta asabar 18 ga watan nuwamba na shekara ta 2017 wanda ya zo daidai da 28 ga watan safar na shekara ta 1439 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga garin Makka zuwa Madina za ku iya kuma da sakonin tambayin ku cikin shirin fito rahama ne akan lambobin da aka saba na 0805 biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku iya kuma ta adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar jalimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kinan kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku je mu a kama الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka ‘yan uwa masu sauraron a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa min ajili zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an nasa jami'a Allah subhanahu wata'ala bayan ya bada labarin abin da ya faru na kissar ƴaƴan annabi Adam alaihi salam guda biyu wanda ɗaya ya kashe ɗaya daga baya ya rika yin nadama Allah subhanahu wata'ala ce min ajli zalika to saboda wannan ne <clears throat> katabna ala bani isra'il muka wajabta wa al'ummar banu isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin cewa duk wanda ya kashe wata rai ba tare da alhaki ba ba tare da ya kashe wani rai ba aw fasadin fil ardi ko ba ba ba tare da wata barna a cikin ƙasa ba faka annama qatalan nasu jami'a to kamar ya kashe dukkanin mutane ne wa man ahyaha wanda yayi dalilin rayuwar wannan rai <coughs> faka annama ahya an-nasa jami'a to kamar yayi dalilin rayuwar mutane ne gaba daya <coughs> babu shakka yana daga cikin alamomin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata a cikin hadisi sahihi wanda imam al-bukhari ya ruwaito hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu cewa wa an yaksur alharj wato kashe-kashe su yawaita wato yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a yawaita jin labarin an kashe wani wani ya kashe wani uba ya kashe ɗansa ɗa ya kashe ubansa mata ta kashe mijinta mijin ya kashe matarsa kishiyata ta kishiyarta aboki ya kashe abokinsa ai ta jin irin waɗannan labarurruka ko ku a labarurrukan tashi-tashin hankula na kashe-kashe kabila kaza suna fada da kabila kaza suna ta kashe junansu ko al'umma kaza suna fada da al'umma kaza suna ta kashe junansu ko masu bin addini iri kaza suna ta kashe masu bin addini iri kaza ko suna fada suna ta kakkashe junansu wato irin waɗannan labarurruka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yawaita jin su wanda wannan alama ce ta cewa ana ƙara kusantar lokacin tashin alkiyama kuma wannan shi ne abin da yanzu muke ta ji muke ta gani suna ta faruwa a ko ina a duniya banda yaƙe-yaƙe da kashe-kashe da zubar da jini babu abin da kake ji idan ka kama kafofin watsa labarai wanda ake sauraro da waɗanda ake gani da waɗanda ake karantawa babu abin da za ka gani irin wannan kusan su ne suka fi komai yawa wato irin waɗannan labaru su suka fi waɗannan labarai yawa a cikin kafofin watsa labarai in baka ji kisa ba to kaji an raunata kaji an zubar da jini babu shakka wannan yana ƙara gaskatar mana da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato alamun ne min alamin nubuwa annabi ya bada labarin aukuwar wani abu kuma daga ƙarshe a zo a gan shi shi ya faru kamar yadda ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin nasa yana cewa har za ta kai ma a rika kashe mutum wanda ya kisan bai san dalilin da ya sa ya kisan ba ballantana shi wanda aka kashe bai san menene ya sa za a kashe shi ba ko aka kashe shi ba to babu shakka wannan kashe rai ba ƙaramin laifi ba ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala zubar da jini da kashe rai ba bisa wani haƙƙi ba wannan kusan shine laifi na biyu bayan shirka da Allah bayan laifin kafirci bayan laifin shirka to babu laifin da ya kai a kashe rai ba tare da haƙƙi ba wannan aya da take cikin suratul ma'ida tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke ba da tsoro kwarai da gaske suke razana duk wani mai hankali game da ya zama sanadiyar kashe rai kamar yadda suke nuna wato suke nuna daraja da ɗaukaka da matsayi da lada na wanda ya yi sanadiyar rayuwar wani ko kubutar wani daga cikin al'umma Allah subhanahu wata'ala za mu ga a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wanda duk ya kashe wata rai ko wani rai ba tare da wani haƙƙi ba to wannan kamar ya kashe rayuka ne na mutane duka idan kuma ya yi sanadiyar rayuwar wannan rai kamar ya yi sanadiyar rayuwar mutane ne duka a wajen wannan tashbihi tsakanin wanda ya kashe rai daya da wanda ya kashe mutane duka na farko dukkaninsu sun haɗu wajen saban Allah subhanahu wata'ala da saban manzansa sallallahu alaihi wa sallama dukkaninsu sun haɗu wajen saba umarnin Allah da manzansa dukkaninsu sun haɗu wajen jefa kansu cikin ukuba da azaba ta ubangiji dukkaninsu sun haɗu wajen wato cancantar fushin Allah subhanahu wata'ala da la'antarsa dukkaninsu sun haɗu wajen cancantar zama mai tsawo ko dindindin a cikin wutar jahannama zama mai tsawo idan ba sun halatta kisan ba in ku har suna ganin kisan ma halal ne to waɗannan za ba su dawwama ne a cikin wuta domin halatta abin da Allah ya haramta kafirci ne kuma dukkanin waɗannan da mai kashe rai ɗaya da wanda ya kashe layukan mutane gaba ɗaya dukkaninsu sun haɗu wajen ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu tanadin azaba mai girma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce min ajli wa man qatala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأد له عذابا عظيما Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda duk ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannam to jahannama ce sakamakonsa! sa khalidan fiha zai dawwama a cikinta, ko zai yi zama mai tsawo a cikinta kafin a fitar da shi wa alaihi kuma Allah zai yi fushi da shi wala anahu kuma Allah zai la'ance shi wa addalahu azaban azima kuma Allah zai tanadan masa azaba mai girma duk da cewa azaban nan za ta zama ta wani tafi wani wato ta wani tafi wani domin kisa duk kisa ne dukkanin su duk wani kisa fitar da wato sanadiyya ce ko wani abu ne da zai yi sanadiyyar fitar ran wani daga cikin wato ɗan adam to amma kuma wani sai ya fi wani azaba wanda zai kashe annabi kaga ba daidai yake da wanda zai kashe gama garin mutane ko wani wanda ba annabi ba wanda zai kashe wani limami ko shugaba ko mai wa'azi ko wani malami wanda yake umarni da kyakkyawan aiki laifinsa babu shakka ya ɗara laifin wanda ba zai kashe wani wanda bai kai wato wannan matsayi a cikin al'umma ba to amma dukkaninsu sun haɗu wajen cancantar azaba mai girma a gurin Allah duk azabar da Allah subhanahu wata'ala zai kirawo ta mai girma <clears throat> to babu shakka tana da girma domin duk da girman ubangiji subhanahu wata'ala ya kira wannan azaba da cewa mai girma ce to babu shakka kaga lalle ta tabbata azaba ce ba kankanwa ba to haka nan da mutumin da ya kashe rai daya da wanda ya kashe rayuka da yawa sun yi tarayya wajen cancantar a zartar musu suma da hukuncin kisa matukar dai ba afuwa aka samu ba ga wanda ya kashe mutum yan uwansa su yi masa afuwa ko wasu daga cikin uwansa amma sun cancance su ma a zuba wato a tsare musu da tasu rayuwar hakanan sun yi tarayya wajen jara'a wato iya wato zubar da jini na haram su ya nuna zai iya zubar da jini na haram ba tare da ɗanɗar ba domin wanda zai iya kashe rai ba bisa cancanta ba ba bisa haƙƙi ba kawai <clears throat> kawai don ya zama ya yi barna a bayan ƙasa ko ku a'a don ya kwaci dukiyarsa ya karɓi wani abu daga hannunsa to wannan yadda zai iya kashe rai ɗaya babu sakka zai iya kashe rai goma zai iya kashe rai ɗari ba zai iya kashe ran duk wani wanda yake da ikon kashe shi ya samu damar kashe shi kuma wannan yana nuna cewa yana shi wannan mai yin wannan aiki yana gaba da dukkan wani jinsi na dan adam zai iya sanadiyar salwantar masa da rayuwarsa hakanan sun yi tarayya wato da wanda zai kashe rai daya da wanda zai kashe rayuka na mutane duka duk waɗannan sun yi tarayya wajen a kirawo wanda yake wannan aiki fasiki ko a kira shi azzalimi ko a kirawo shi mai saban Allah domin wanda ya kashe rai ɗaya ya zama azzalimi ya zama fasiki ya zama mai saban Allah kamar mutumin da ya kashe rayuka da yawa hakanan Allah subhanahu wata'ala ya sanya muminai wajen yadda suke kaunar junansu suke son junansu suke da zumunci a tsakaninsu ya sanya su kamar wani jiki ne guda ɗaya wanda idan wata gaba ta kamu da ciwo ko rashin lafiya sauran gaɓoɓi na jiki gaba ɗaya za su tashi da zazzaɓi da rashin bacci don haka idan wani wanda zai zama mai laifi ko wani wanda zai yi kisa zai kashe wani daga cikin al'umma to kamar ya taɓo wani wato ta gaba ne daga cikin gaba ta ta zamantakewa ta ‘yan adam ta mummine to kamar ya lalata sauran jikin ne gaba ɗaya domin wanda ya cutar da wata gaba daga cikin mutum kamar ya taɓa sauran gaɓoɓi ne nashi gaba ɗaya ya sanya sauran gaɓoɓi duka za su yi tarayya wajen jin raɗaɗi da zafi na wannan cutarwa da yi don haka wanda ya cutar da mumini guda ɗaya kamar ya cutar da dukkan mumini ne wanda ya cutar da dukkan mumini to babu shakka ya cutar da dukkan mutane ne domin Allah subhanahu wata'ala yana ba wa mutane kariya da samuwar muminan da suke tsakanin su to idan har ya cutar da wanda a dalilinsa ake samun kariya to ya cutar da wanda ake karewa saboda haka faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne gaba daya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan mas'ud da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuqtalu nafsun zulman bighairi haqqin illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani rai da za a kashe bisa zalunci ba bisa haƙƙi ba face ɗan adam na farko yana da kamasho daga jinin da aka zubar na wannan ɗan adam ɗan adam na farko shine wanda ya yi rigima da ɗan uwansa wato shine qabil wanda ya rigima da uwansa habil kamar yadda yake cikin littafin tarihi ya kashe shi to wannan shine farkon kisa da aka fara a duniya farkon kisa da aka fara a duniya shine kisan da dan dan adam dan annabi adam Yawa wa ɗan uwansa da suka fito ciki ɗaya dukkaninsu ‘ya'yan adam da hawa to zama na ɗaya ya kashe ɗaya to wadda shi ne farkon kisa da aka fara yi a doron ƙasa to tun daga lokacin duk wani wanda ya yi kisa to wannan ɗan adam na farko yana da kamasho cikin wannan kisa da ya yi za mu ga cewa babu wani laifi da aka sanya masa wato ukuba irin wannan babu inda aka ce duk wanda ya yi zina to mazinaci na farko yana da kamasho a cikin zinarsa babu inda aka taɓa faɗar haka babu inda aka taɓa faɗar cewa dukkan wanda ya sata barawan farko a bayan kasa yana da kamasho a cikin wannan satar tashi babu inda aka taba rubuta cewa duk wani wanda ya sha giya to mashayin giya na farko yana da kamasho a cikin wannan shan giyan da ya duk da cewa wanda ya fara shirka a duniya ya fara kirkiro da hada Allah da wani a bauta yana da kamashanta duk waɗanda suka zo suka yi shirka wannan shi ne domin shi ne mafi girman laifi idan har wanda ya yi kisa na farko yana ɗaukan kamasho na duk wani kisa da aka yi a duniya to babu shakka wanda ya shirka shi yafi ko shi yafi wannan cancantar ya dauki irin wannan laifi saboda ka shirkin farko a duniya yana da kamashu na dukkan wasu mushirkai da aka taba yi a bayan kasa saboda shi ne farkon wanda ya sunnanta shirka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga amr ibn luhai ana yi masa azaba da wata azaba mai tsanani a wuta domin shi ne farkon wato wanda wanda ya fara canza addinin annabi ibrahim a.s. cikin al'ummar larabawa annabi sallallahu alaihi ya ce ya ga amur ibn luhai yana jan yan hanjinsa a cikin wutar jahannama saboda shi ne farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka a cikin kabilar huza'a daga nan kuma ta fantsama ta shiga sauran kabilun larabawa a cikin yawace-yawacensa da yake yi a kasashe na laraba kamar kasar sham ya je ya haɗu da wasu ƙabilu da suke bautar gumaka don haka sai ya sayo waɗannan gumaka ya zo ya kawo su cikin al'ummar larabawa waɗanda ba su san bautar wani allah ba ya fara assasa musu wannan bauta ta wani allah ya canza addinin annabi ibrahim a.s. wanda shine addinin da larabawa suka buɗe ido suka gani kuma suka samu kansu a ciki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a cikin wuta duk da ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a cikin wuta yana jan hanjin cikin sa a cikin wutar jahannama shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce banu Isra'il wala takunu awwala kafirin bi kakku zama farkon wanda za ku kafircewa wato sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi da shi ko alqur'ani domin idan kuka yi to dukkan wani wasu wanda suke jinsin ku idan suka zo su ma haka za su yi to kuma haka aka yi da a ce banu isra'ila na da suka samu wato kansu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi imani sun rungumi abin da ya zo da shi na alkur'ani sun yarda da shi sun gaskata shi to wannan zai sa waɗanda za su zo bayan su to za su koyi da su wajen gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da rungumar abin da ya zo da shi to amma da suka fandare suka bijire suka karyata Allah da manzon suka karyata abin da annabi ya zo da shi na alkur'ani sai zama na an yi koyi da su sai zama na su ma sun sunanta wata mummunar sunna wacce waɗanda suka zo bayansu suka bi su a kai to shi yasa Allah ke gargaɗinsu a wancan lokaci ya yake cewa wala takunu awwala kafirin bi ku zama farkon da su cewa alkur'ani ya tabbata a cikin jami'ar tirmidhi hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيما قتلني النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا wanda أكا كشي رانا قوبك يا ما زيزو da wanda nasiyatu wa ra'suhu bi yadihi yana dauke da makwarkwadar kan da kansa a hannunsa wato yana rike da kansa a hannunsa wa audajuhu wato jijiyoyin wuyansa kuma suna ta fitar da jini suna ta fitar da jini suna wato jini yana ta bulbula daga cikin su ya kulu wannan mamaci yana cewa ya rabbi ya ubangiji sal hadha wato wannan da aka kashe yana cewa ya Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni a wani dalili meye ne har na cancanci kisa da zai kashe ni Allah ka tambaye shi ya baka hujja sahabai suka cewa abdullahi dan masu dan abbas to ai zai yi wuya tuba sai ya karanta musu fadar Allah subhanahu wataala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima wanda duk ya kashe mu'mini da gangan to sakamakonsa wutar jahannama ne zai dawwama a cikinta har abada khalidan fiha abada wala anahu Allah Allah ya la'ance shi wa ghadiba alaihi Allah ya fushi da shi ya la'ance shi kuma yana da azaba mai girma Abdullahi dan Abbas ya ce to wannan ayar ba a shafe ta ba ba a kuma canza ta ba wa anna lahu tauba to ina tubansa za ta yi wato koda ya tuba wannan tsakaninsa ne da Allah amma shi wanda aka kashe haƙƙinsa yana nan sai dai an je gaban Allah subhanahu wata'ala shi kuma shine zai shari'a ko dai ya samu rangwame daga Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sulhu tsakaninsu saboda kyautata rayuwarsa da kyautata tubansa da yayi a nan duniya ko kuma a'a ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓo masa haƙƙinsa ah, <clears throat> ya tabbata har ila yau a cikin littafin jami'ar tirmidhi da sahib ibn hibban wasu daga cikin littafin hadisi kamar sharh sunna na bagawi abdullahi dan umar wata rana ya kalli ka'aba ya kalli ka'aba ɗakin Allah wanda ake zuwa a yi dawafi a yi hajji a can a yi umara sai da abdullahi dan umar yake cewa ma a zama ki wa a zama hurmatak ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك يتي wani irin girma ne ke gare ki wato girmanki ya kai girma kaba kenan alfarmarki ta kai alfarma amma alfarman mumini da darajarsa a gurin Allah tafi tafi taki wanda yana nuna maka girman sha'anin ran dan adam haka kashe ran dan adam ko kashe rai wani abu ne babba a gurin Allah ba kankani ba wato da mutum ya kashe ran mumini ba bisa haƙƙi ba to gara ma ya rushe ka'aba dukkanin su laifuka ne babba to amma laifin rushe ka'aba bai kai laifin zubar da wato kashe kashe mumini ba kashe mutumin da yake mumini hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga jundab yake cewa awwalu ma yuntinu min al-insani batnuhu farkon abin da zai rube daga cikin mutum yayi wari shine cikinsa bayan fa faman istata'a minkum an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al wanda duk yake da dama da kada ya ci abin da ba halal ba to yi haka kai ya yadda ya ci haram wa man istata'a an la yahula bainahu wa bainal jannati bil ukaffin min damin ahraqahu falyaf'al ce haka na duk wanda yake iya ya ga cewa bai yadda ko da tafin cikin hannu tafin cikin hannunsa na jini da zai zubar ba ba tare da haƙƙi ba bai shiga tsakaninsa da aljanna ba to ya aikata wato kai ya yadda ya zubar da jini na wani ba bisa haƙƙi ba gwargwadon da cikin cikin tafin hannu wanda zai iya zama sanadiyar rashin shigar shi aljanna to yi kokari ya kauce ma wannan hakanan ya tabbata daga abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman wato mu'mini ba zai gushe ba yana cikin wato kubuta ko yalwa daga addinin sa matukar bai zubar da jinin da yake na haram ba ka zubar da jini kisa ko ma da bai kai kisa ba ya raunana wani dan uwansa musulmi har ya zuba masa da jini wanda babu shakka wani abu ne wanda zai iya illanta addininsa da shi imamul bukhari ah, ya fitar da hadisi daga abdullahi dan umar yake cewa min warabatil qubur allati la makhraja la makhraja liman awqa nafsahu fiha safku damil haram bighairi hillihi yana daga cikin matsalolin da dan adam ba zai iya samun mafita ba in har ya yadda ya jefa kansa ciki shine zubar da jini na haram ba bisa haƙƙi ba mutum ya sanadiyar zubar da jinin wani ko kisan wani abdullahi dan umar ya ce to wannan yana daga cikin matsalar da mutum in ya samu kansa a ciki zai rasa mafita hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abu Huraira ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sababul muslimi fusuq wa qitalu kufr zagin mu musulmi fasikanci ne ya kassa kuma kafirci ne haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di ba a ba'dukum riqaba ba kada sashin ku wato kada ku koma kamar kafirai a bayana kuna kashe junan ku to zama kamar kafirai wato ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ce suna kashe juna dabi'a ce ta kafirai to kar zama haka a bayana Allah subhanahu wataala ya yi mana gamdakatar ya tsare mu ya tsare rayukanmu ya tsare mana addinin mu. Tamin tsammanin malalla ya saka da kare tallai mu ta farko a malam cewa take menene hukuncin yin shiru yayin da liman yake hudu ba shin ya shafi mata da ke cikin gida mata da suke cikin gida ba a masallaci suke ba maka su ba su zo masallaci ba ballantana wannan hukunci ya shafe su wannan hukunci ya takaita ne akan wanda ya zo masallaci domin yin sallar juma'a wajibi ne ya shiru idan kuma har ya yi magana to babu shakka wannan ya yi lagahu ya yi magana kuma zai yi rasa ladan wannan juma'ar sai muhammad saminu musa yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne aka tambaye shi gidan buka ko wani mai tsafi sai ya ce bai sani ba bayan kuma ya sani dan shi menene hukuncin wannan karyar to a cewa bai sani ba ila ya faɗa ne domin kada su matsa masa sai ya nuna musu amma eh, inda a ce yana da iko to matukar dai ya ji suna tambaye shi gidan boka ne to yi musu nasiha ya gaya musu haramun ne su ziyarci boka domin ga illar da take ciki ya karanto musu abinda zai iya karanto musu ya gaya musu abinda ya ya sani dangane da illar wannan watakila wannan wa'azin nan shi ya sa su fasa abinda suka yi niyya wannan shine abin da ya kamata yi in yana da iya fitowa ya gaya musu in ba zai iya fitowa ya gaya musu ba ya ji tsoron kuma za su iya cutar da shi ko wani mai kama da haka don ya faɗi wannan to ba laifi ya yi ba sai hamza muhammad adam yake cewa malam menene ingancin addu'ar da aka rawaito anas bin malik ya karanta yayin haɗuwarsa da hajjaj bin yusuf ko ban san wace addu'a ya karanta ba gaskiya ban san ta ba da ya faɗe ta ya faɗi wanda ya rawaito ta watakila mu iya gaya masa amma ni ban san wace addu'a ce karanta ba sai sakon injiniya Umar Aliyu Gwale yake cewa malam da Allah menene matsayin abin da gwamnati ta yi na cewar duk wanda ya sanar da ita wani labari game da masu kwashe dukiyar kasa za ta ba kaso biyar a cikin ɗari na dukiyar da aka samu nasarar ganowa to malam ya halarci wannan dukiyar ko rabi ta ce za ta ba shi ya halatta shugaba idan da maslaha cikin wannan ya ga cewa akwai maslahar dawo da wasu dukiya ta al'umma wanda wasu suka yi rubda ciki akan ta ba bisa haƙƙi ba ya ga kuma wannan hanya ce da za ta sa a dawo da a gano wannan dukiyar a dawo da ita kuma sannan a hukunta waɗanda suka yi wannan laifi dan ya sanya wannan babu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam aka yaki yakan ce man qatala qatilan falahu salabu wanda duk ya kashe abokin fada to an halal annabi ya ce na halatta masa ya rike kayan jikinsa an san cewa abin da duk aka tara na ganima ba a so ka ɗauki ko da allura ko da tsinke daga ciki ba halatta ka ɗauka ba in ka ɗauka ka cika cuta balbal haka ya hukunci yake a musulunci amma shugaba saboda ya ƙara wa jarumansa wato karfin gwiwa su dage wajen yaƙi yakan iya shelanta musu cewa to yanzu wanda ya kashe wani to kayan wannan da ya kashe mayakin da ya kashe kayansa to ya halatta ya riƙe shugaba ce na bashi ya rike kaga ba a raba ba ya kashe wani mayaki a fagen yaki mayakin nan yana da riga da wando da silke yana da takobinsa yana da dokinsa to duk sun zama shi na wannan don zamana jaruman sun tsaya sun cije sun jajirce ba su kare ba ba su kuma gudu ba sauraka idan shugaba ya san cewa hakan zai taimaka wajen a rika zaƙulo waɗanda suka yi satar dukiyar jama'a suka yi suke a cikinta zai taimaka wajen gano su da gano wannan dukiyar idan ya faɗa ka babu wani abu ko da cewa zai raba dukiyar biyu ya ba su rabe amma kuma a irin haka har ila yau ya kamata ya zama akwai wata doka kuma duk wanda ya ba da labarin ƙarya to shi ma ya zama akwai wani hukunci da aka ce za a yi masa wanda duk ya zo da labarin karya don a ci mutuncin wani ko don ya ga cewa an wato an zalunci wani ko an kunyata wani to aka yi binciken aka gano sharri ya yi masa ƙarya ya masa to shi ma ya zama akwai wani hukunci da doka ta tanada a kansa kada ya zama kawai an bar abin haka wasu su rika yi wasu cune ba wai don suna da wani tabbaci ba kawai saboda su samu biyan bukata saka an wulakanta wani ko an tozarta wani ko an buga a jaridu to ana na ana binciken wani ana zargin sa da kaza su wannan suke so to abu shakka ya kamata ya zama akwai hukunci a kansu to sai da sa'ad yake cewa malam da Allah ina halaccin karanta surar falaki da nasi yayin da mutum ke alwala a wanke kafar dama ya karanta falaki a ta ko kuma ya karanta nasi wannan bid'a ce babu shi a addini babu wani abu da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake karantawa yayin wanke kowace gaba daga cikin gabobin alwala akwai wanda suka kawo wannan a cikin littattafai a ce in za ka wanke fuska ga abin da za ka ce in za ka shaƙa ruwa ga abin da za ka ce in za ka fukura baki ga abin da za ka ce za ka wanke hannun dama hannun hagu kafar dama kafar hagu ga abubuwan da aka faɗa wanda duk babu shi a cikin musulunci kuma babu wani hadisi ingantacce tabbatacce daga annabi da ya zo da wannan saboda aka aikata shi na daga cikin bidiyoyi a cikin addini da bai halatta ba ta sai yana na muhammad take cewa malam akwai bambanci tsakanin fitsarin yaro namiji da mace ne a wurin kawar da shi akwai bambanci hadisi ya tabbata suna da dawud da sunan nasa'i hadisin abu da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ya fitsari ya ce a karuwa sallallahu alaihi ya ce idan yaro ne ya fitsari eh, yurashu ala baulil gulami wa yurashu min baulil gulami wa yuksalu min baulil jariya idan yaro ne ya fitsari to za a yayyafa ruwa amma idan ta mace ce yarinya ce da yi fitsari to za a wanke amma wannan duka idan ba su fara cin abinci ba suna shan nono ne idan har an yaye su sun fara cin abinci ko ma ba a yaye su ba inda har sun fara cin abinci to wannan in suka yi da namiji da mace dudde ne kowanne idan ya yi fitsari to za a wanke abin da ya fitsarin a jikinsa sai ahmad baban hindu yake cewa malam mutum ne ya jingini wani abu to shin zai iya amfani da shi kafin mai abin ya dawo masa da kudinsa abin da za a ba mutum jingina iri biyu ne akwai abin da za a baka jinginarsa wanda ba zai buƙaci kai kai masa hidima ba kamar a baka jinginar fili a baka jinginar gida ko ce a baka jinginar mota ko babur wani abu dai da zaka je ka aje shi har mai wanda ya karbi bashi a wajen kai da maka dukiyar ka abin da yana nan ba tare da ya bukaci kai masa hidima ba ko ka ka wahala akan sa to wannan baka da ikon da zai sa ka amfani da shi sai idan shi mutumin ne ya halatta maka shi mutumin in bayan ya baka jingina ka bashi bashin sai ya dawo ya ce maka amma fa ina gaba matsala in kana da wata larura za ka hau mashin din nan kana iya hawa ko kana da lura za ka hau motan nan ina ga na ba ka dama kana iya hawa ko gida ne ce ba matsala na ba ka dama kana iya zama a ciki ko gona ce ce ba matsala kana iya nomawa wannan in ya zan ba sharaɗi kuka yi ba tun farko ce zan baka bashi amma za ka bani gonar ka jingina in noma idan mai ba da bashi ya faɗi haka ko ya zama al'ada ce ta gudana cewa duk wanda ya kawo gonarsa a jingina to shi wannan da aka ba gona sai ya more ta ya zama kama wani sharaɗi ne da ake yi amma ba furta shi ake ba kuma da aka ce al-ma'ruf urfan kal mashrut ko da basu sharɗa wato basu furta ba amma dai ya zama na al'adance idan ka zo ka ce zan baka ka zo ka nemi bashi a gona na ce sai ka bani jinginar gonarka sai ka bani jinginar gonarka sai na je ina ma kai ma kuma ka san zan noma to wannan riba ce bai halatta ba bai halatta ba saboda ka san ka ba da bashi ne don wani amfani da za ka yi abin nan da za ka samu daga wajensa ka shar'anta masa cewa sai idan za ka rika hawan motar zan baka za ka bani jinginan motarka amma fa zan rika hawa shi kuma saboda ya matsu yana son bashin ya ce ba komai karbi ba ni ko zan baka amma za ka bani gidan nan abin nan za ka bani sto din nan naka zan aje na a ciki to wannan wannan riba ce riba ce ka'ida ne a gurin malamai cewa kullu kullu qardin jarra manfa'atan fa riba dukkanin bashin da zai jawo wa wanda ya ba da shi amfani to ya zama riba ya yi don ya sharɗanta wani amfani da zai mura daga wanda zai bashi bashi to wannan bashin ya zama riba to sannan akwai abin da ake ba da jingina shine kashi na biyu wanda yake buƙatar hidima kamar ka ba wa mutum eh, bashi ya baka jinginar dokinsa doki ba ba za a ka maka doki ba dole ka bashi abinci ka bashi abin ruwa za ka yi masa hidima ko ya baka jinginar eh, wata dabbasa ya baka jinginar rabinan eh, dinsa eh, ya baka tinkiyarsa ko akuyarsa da za ka ciyar da ita shayar da ita in kuma ba ma za ka yi watakila za ka fita da za ka bayar da a tafi da ita kiwo to duwane hidima kake mata to wannan ya halatta ka yi amfani da ita saboda wannan hidimar idan dabba ce mai nono ya halatta ka tafi nonon ka sha ba za a ce don mai ta sha ba yi kana mata hidima idan doki ne ya halatta ka hau saboda bukatar saboda wannan ciyar da shi da kake yi har lokacin da zai dawo maka da abin da ɗinka saboda ka ya danganta da shi abin da aka ba da jingina amma haka kawai mutum ya baka jingina bai ce ka yi amfani da shi ba to bai halatta ka yi masa amfani da shi ba idan ya dawo maka da kayan ka sai ka mayar masa da kayansa a ƙauyuka akan yi irin wannan galibi a ba da bashi na kuɗi a karɓi gona jingina sai kuma a ji ana noma gonar ba tare da ya amincewa ko yarjewa mai gonar ba bal ma ya zama al'ada ce kawai inda aka karɓi gonarka to sai an yi maka noma a ciki ko kasu to kaga wannan riba ce wannan bashi bashi ne na riba bai halatta ba to sai muhammad muhammad yake cewa malam assalamu alaikum shin dole ne wajen faɗin buƙatar mutum a istikara ya faɗa da larabci ko kuwa zai iya faɗa da yaren da yake ji ita kanta istikarar addu'ar istikarar gaba ɗayanta ba dole ne sai ya yi ta da larabci ba saboda ana yin ta ne bayan an yi sallama bayan ya yi sallah a biyu da ce sallah raka'a ta ya yi sallah a biyu sallah a biyu na tana kammala raka a biyu da yin sallama kaga shi a bayan sallama za ka yi ta ba bayan tahiya ba wasu suna cewa za a yi ta a bayan tahiya a cikin tahiya ta ƙarshe a cikin tahiya ta ƙarshe a biyu ba su cika ba ba su cika ba sai bayan ka yi sallama to sannan raka'o'in biyu suka cika to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai sallah raka'a biyu sannan ka ce sannan ya faɗa da za ka faɗa na ita wannan istikhara ɗin to kaga ashe sai an yi sallama shi ne aka samu raka a biyu cikakku idan aka yi sallama sai ka yi wannan addu'a in ka iya da larabcin ko an gaya maka yadda za ka faɗu ka taka da larabci fabi hawa ni'mat babu shakka ka yi amfani da lafizan da annin sallar sallar amfani da su ya fi akan yi amfani da lafizanka yi amfani da yaran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da shi babu shakka yafi kai amfani da yaranka to amma idan ya kasance ba za ka iya yi ba to ana iya rubuta maka ma'anoninta da harshen da kake magana da shi da hausa kake magana da latanci kake magana da igbo da yarbanci da turanci duk wani yare da shine yaran yaren da kake magana da shi ya halatta rubuta maka addu'ar da wannan yaren a ciki a kunsa maka bukatarka ka faɗa. sai wannan take cewa assalamu alaikum malam tambayar ta ita ce menene hukuncin mijin da ya daina mu'amala ta aure da matarsa saboda ta ƙin tsarin iyali alhali kuma yana da wata matar ya kusan shekaru biyu kenan menene matsayin zaman nasu babu shakka yana ta yana ta akan abin da ba sa bane shi kadai haƙƙin tsara iyali haƙƙi ne na miji da mata su duka biyun miji bai isa ya tilasta wa matarsa ba ta yi tsarin iyali don shi yana so hakanan ita ma ba za ta tilasta wa mijinta sai ta yi tsarin iyali ba in shi baya so don ita tana so kamata ya zama na akwai fahimtar juna tsakanin shi da ita don kowa na da haƙƙi na ya haifu yana da haƙƙi shi na ya ga ya samu ƴaƴa ita ma tana da haƙƙi na ta ta samu yaya to don haka haƙƙin ɗaya ba zai kare na ɗaya ba don haka idan har ba bisa amince wasu su duka biyun ba to ba haƙƙinsa ba ne ya ce zai tilasta ta kuma in ya ƙaurace mata gaba ɗaya to abu shakka ya saba wa Allah subhanahu wata'ala da ya ce wata zaro hakan mu'allaka ku bar matarku kamar wata ragaya to ba wani amfani da take muku sai sai abinci ko sai eh, shara ko wanke-wanke a gida wannan bai dace ba kuma zalunci ne duk mutumin da ya wannan abu shakka ya zalunci matarsa zalunci ko duhu ne ranar gobe kiyama annabi yana cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama hadisi ne sahihi wanda ibnu bukhari ya rawaito shi daga abdullahi dan umar to zalunci da fai ne a ranar gobe kiyama to zalimi zai fito a cikin duhu bayan duhu duhu akan duhu duhu na dukan duhu ranar gobe kiyama ranar da kowa yake bukatar haske Allah subhanahu ta'ala yana cewa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu ya amalu kada ka yi tsammani Allah bai san abin da azzalimai suke yi ba inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana kale su ne har ranar da idanuwa za su fito zuru saboda tsoro to kaga ashe azalimi yana cikin wato wani hatsari ba karami ba ranar gobe kiyama mutum da zai wa matarsa wannan ya ƙaurace mata tsawon shekara biyu saboda ba ta yadda ita ta yi tsarin da shi ke so ba abu shakka wanda ya zalunce ta idan ba zai iya zama da ita ba aka to gare sauwaƙe mata ta je ta abu wanda za su iya fahimtar junansu amma ba daidai ba ne ya rataye ta ya share ta saboda shi yana da wata matar da yake samun biyan bukatar a wajenta. sai wani assalamu alaikum malam shin yaya matsayin wankan janabar mutumin da yake wanka da soso da sabulu kuma ya yi sallah da wankan to a cikin tambayar da ta gabata tana cewa matsayin aurensu aurensu yana nan tana nan a matsayin matarsa yana nan a matsayin mijinta zaluncin da yake mata ba shi yake nuna aurensu ya ya lalace ba wato kaurace mata da yayi ba shi yake nuna cewa aurensu ya yanke ba sai idan ya fito ya furta saki cewa ya sake ta saboda ka tana nan a matarsa kuma tana da damar da za ta koka domin a yi mata wannan zalunci da yake yi mata tambayar cewa mutum ya yi wanka da sabulu da soso abinda ake bukata ga ruwan wankan janaba shine abinda ake bukata ga ruwan da ake duk wani ruwa da ake tsarki da shi wato yadda kasancewa a ruwan da za ka yi alwala da shi dole sai ya zama ruwa ne mai tsarki a kansa mai tsarkakewa to haka nan shi ma ruwan wankan janaba ko ruwan wankan biki ko ruwan wankan haila dole ne ya zama mai tsarki ne a kankin kasa mai tsarkakewa ruwa mai tsarki kuma shine wanda sifofinsa guda uku din nan ba su canza ba shine sifofinsa ba su canza ba da wani abu wanda yake ba daga mahallinsa ba wato launinsa bai canza ba da wani abu so yana nan a launin sa da ya kaka san shi da shi ah, hakanan ah, ɗanɗanansa bai canza ba hakanan kuma rihinsa bai canza ba to duk wanda za a sa masa wani abin a cikinsa da ɗaya daga cikin launin abubuwan na uku za su canza to ba zai zama ruwan da ake ɗahara da shi ba idan mutum zai yi wanka na janaba ya zama na sabulu da abin da ya gauraye da ruwan da zai yi wanka da shi sau shakka wannan ruwan ya fita daga cikin ruwan da ake ɗahara da shi ba laifi idan zai yi wankan ya yi wankan janabar sannan kuma ya dora da wankan sabulu babu matsala ya gama wankan janabar da wani abu ne da zai dauke shi wani lokaci mai tsawo to ya gama kuma da sabulunsa da sosansa a gefe ta koyi da sabulunsa a jiki ya ci gaba da wankansa kuma shi ke wannan babu komai zai kuma iya yin sallah da wannan wankan da ya yi na janaba na farko amma wanka da ruwa da soso da sabulu ruwan sabulu na shiga cikin ruwan wankan janaba wannan ba daidai ba ne to sai ne ke cewa malam ya ingancin hadisin da yake cewa idan sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi buduni akufikum eh, daga Muhammad a waisu kududdufawa to ana hadisi hadisin Abu Dawud hadisin Abdullahi dan Abbas Abu Dawud ya rawaito shi daga ta hanyar Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi daga Abdullahi dan Abbas حديث تككي ينا تشوى لا تستر الجلر ولا ينظر أحدكم في كتاب أخيه فمن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم لا تردوها حتى تمسوا بها وجوهكم وحتى تمسوا بهما وجوهكم آه، حديث ينا تشوى تككي لفظا حديثا cewa yake yi kada ku sanya labule a jikin ya ce abdullahi dan abbas ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya labule a jikin garin takunanku kada ku suturce wato ku sanya labule a jikin wato katangar ɗakunanku hakanan kada ɗayanku ya kalli littafin ɗayan ɗan uwansa ba tare da izininsa ba wanda duk ya kalli littafin ɗan uwansa ba tare da izinin ɗan ba kamar ya yana kallon wuta ne wato wani gargaɗi kamar wuta yake azabar wuta yake jawo wa kansa sannan ya ce idan za ku Allah ku roƙe shi da tafin cikin tafin hannayenku kuma kada ku dawo da su har sai kun shafi fuskokinku hadisi ne da imam abu dawud ya rawaito shi kuma ya raunana shi shi da kansa ya rawaito shi kuma shi da kansa ya raunana shi cikin eh, hadisin akwai majhul ko wanda yake ba a san ma kowaye ba ko wanda yake da zaifi shi ma a cikin hadisin wanda shi ma malamai sun raunana shi shi yasa abu dawud ya ce an rawaito wannan hadisi ta wasu hanyoyi daban-daban daga muhammad ibn kab wa kullu wahiya dukkaninsu masu tsananin rauni ne cewa haza a sahuha wannan shine mai dan dama-dama wa huwa aidan zaif yace shi ma mai rauni ne al-imam al-baihaqi shi ma ya rawaito hadisin ya raunana shi saboda hadisi ne mai rauni to sai tambayar ta zo daga Ibrahim Adam Sheka yake cewa malami ne hukuncin mai aske gemun sa ba bisa lalura ba <coughs> gemu yana daga cikin sunnar annabawa kamar yadda ya zo a cikin kisar annabi Musa da Harun lokacin da annabi Musa lokacin da annabi musa ya je ganawa da ubangijinsa ya dawo ya samu al'ummarsa banu isra'ila sun koma bautar dan maraki bayan ya bar dan uwansa annabi harun cewa ya zama khalifansa da zai kula masa da al'ummarsa wa khuluf li fi wa aslih wa la tattabi sabila mufsidin to da yazo ya same suna bautar dan maraƙi sai ya kama kansa gashin kansa da gemunsa sa yana ja shi ne dan uwansa harun yake cewa ibn umma la ta'khudh bi rihyati la ta'khudh bi ra'si wa la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si ya dan ya dan uwana da muke uwa daya kada ka kama gashin kaina kada ka kama gemu na, kada ka kama gemu na, kada ka kama gashin kaina la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si kaka kama gashin kaina kaka kama gashin gemu na, kaga wanda yana cewa annabawa sunar annabawa ce su bar gemu har su yawa har ma da za a iya sa ka wato hannu a jimke shi a kama shi ana jan mutum da shi to haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummarsa bisa tsayar da gemu har yake cewa su saba wa mashirkai su saba wa ahalil kitabi su tsayar da gemu su cika shi su kuma rage gashin baki su rage gashin baki su cika gemunsu. saura ka yake daga cikin kamala ta namiji barin gemunsa har aisha radiyallahu ta'ala ta a rawaito cikin ruwaya ingantacciya idan ta so rantsuwa wani lokaci ta kan ce wallazi jammalar rijalabin liha na rantsi da wanda ya kawata maza da gemu wato ya ya sa musu gemu yana kara musu kyau da ado sauraka wannan sunna ce ta annabawa kuma suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kita aiful liha khaliful mushrikin khaliful yahuda wa aful liha wa juzzu shawarif ku cika gemu ku rage gashin baki sannan kuma a ilimance hatta ilimin likitanci likitoci sun tabbatar da cewa barin gemu wato a jiki yana taimaka wajen wajen fatar mutum da fuska ta zama mata irin daddakushewa dinnan ta ta ta ta ta abin nan yankwane ba wato akwai sinadari a cikin gashin da yake fitowa na gemu wajen taimakawa fatar fuska ta zama a cikin abin nan lafiya ko da yaushe so da kaga duwar wasu abubuwa ne za su taimakawa mutum a wajen ya ga ya kiyaye bai raka kawar da gemunsa gaba ɗaya ba to sai firdausi ibrahim na ba take cewa malam ta ji wani hadisi yana cewa idan mutum ya rasu kada a ce za a karya kashinsa domin yana jin zafi a jikin nasa to malam wannan firshin da ake saka mutum a jiki na sanyi da zarar ya rasu a asibiti shi ba zai iya cutar da shi ba to ban san ina aka karanta hadisin ta ba wanda aka ce yana jin zafi ma li jurhin eh, bi mayyitin ilamu wato dan an kashe mutum aka zo ana ji masa rauni wanda duba zai sa ji ya ji ya ji zafi ba to rai ya fita daga jikin mutum to kuma babu magana saurin ya ji zafi an taba shi ko an soke shi ko an abin nan dinsa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasru izamil mayyiti ka kasrihi hayyan wato karya kashin mamaci kamar karya masa kashi ne yana da rai wato hukuncin alfarma ko daraja ta mutum mumini bayan ya mutu tana nan daidai da yana da rai yadda yana da rai ba za ka kama ka karya masa kashi ba haka kawai to hakan nan dan ya mutu ka kama ka karya masa wani kashi ba wuce aka yana jin zafi ba saboda ka shi kuma sa shi wannan a freezer da ake ana sa shi ne don kan yayi wari don kan jikin nashi ya lalace saboda ka babu wani ba ciki to sai sakon Abbas S. Kamis yake cewa malam tambayar ce mene ne gaskiyar magana akan mai cire farcen hannu da bakinsa to gaskiyar magana kamar mai yana so haramun yayi ko ko halal hmm. babu wani abu dan ya cire ya ga zai iya cirewa din ya cire ka cire farce da baki shi kansa wata wahala ce kuma kazanta ce baka san me a cikin farcen baka sa a bakin ka kaga akwai akwai garari babu wani doka ta shari'a da ta ce haramun ne ka yi. ko bai dace ba amma dai in ka kula da kai kanka samun saukinka da samun lafiyar ka aikar ka sa abin yankin farci ko reza ka yanki farcinka kuma lalai tsakar alkari masu raro duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yayi ko da naku sakonnin tambayan kamar yadda aka saba akan lambar wa sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel a fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda ke samun dama domin aiko wato zuwa amsa domin an da nan tambayi naku tefla usman shi ne wajen da ya tattara mana sautin akan na'ura ana tsigira ta sanga na kasance tare da ku nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Fifth,